masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni dai suna na ali raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa kocin ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea mauricio pochettino ya sanya sunan ɗan wasan gaba victor osimhen ya zama ɗan wasa na farko da yake zawarci a lokacin bazara mai zuwa kamar yadda jaridar team talk ta bayyana an bayyana cewa kocin na chelsea yana muradin kungiyar ta kama masa dan wasan gaban na Najeriya haka zalika a nan ma dai hukumar kwallon kafar kasar Algeria na san naɗa koci Zinedine Zidane a matsayin sabon kocin tawagar kasar amma an bayyana cewa tsohon kocin na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya ki amincewa da tayin inji jaridar kasar Faransa El eco a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Brighton da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dukkansu suna zuwarcin dan wasa Ibrahim Usman in ji jaridar t bladed an bayyana cewa ƙungiyoyin biyu na gasar premier league suna son kammala ɗaukar ɗan wasan a kasuwar musayan 'yan wasa ta watan janairun nan daga ƙungiyarsu ta north giant a nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta fulham na ci gaba da kasancewa kan gaba wajen neman siyan ɗan wasan tsakiya na ƙasar brazil wato andri an bayyana cewa ƙungiyar ta fulham na da ƙwarin gwiwa duk da cewa wasu ƙungiyoyi sun nuna sha'awarsu na son ɗaukar ɗan wasan in ji jaridar ƙasar faransa eco rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta newcastle united na sha'awar siyan ɗan wasan gefe na ƙungiyar ƙwallon kafa ta al'ita ta ƙasar saudi arabia wato jota a kasuwar musayan 'yan wasa ta watan janairun nan in ji jaridar barrios an bayyana cewa jota ka iya bin bayan ɗan wasa Jordan Henderson wajen ficewa daga gasar Saudi Pro League ta kasar Saudi Arabia. A wani labarin kuma ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta shirya tsab domin rabuwa da ɗan wasan gaban taro Mali Lukaku a kan dindindin. An bayyana cewa Chelsea ta saka farashin fan miliyan 38 domin siyar da ɗan wasan gaban na ƙasar Belgium wanda ke zaman aro yanzu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma ta ƙasar Italiya, in ji jaridar Calcio Mercato. A nan ma dai an bayyana cewa ɗan wasan gaba dibat Origi yana dab da ficewa a hukumance daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest. ma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan wadda ita ce mallakinsa za ta iya tura dan wasan mai shekaru 28 zuwa aro gasar LMS ko kuma ta siyar da shi akan dindindin bayan da ta samu tai daga kungiyoyi uku na gasar masu sha'awar san daukar sa inji jaridar Italian Football wani rahoto ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi nasara idan ta yi yunkurin dauko kyaftin din kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Reece James an bayyana cewa kungiyar ta Pep Guardiola tana kallon dan wasa James a matsayin babban zaɓi wajen mai gurbin ɗan wasan bayan ta keli walka na dogon lokaci. Wani labari a nan kuma ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal har yanzu tana kan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich wajen zawarcin ɗan wasan gaban ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Sociedad wato Martin Zubimendi kamar yadda rahotanni suka tabbatar. an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal za ta iya sanya hannu a kan ɗan wasan tsakiyar na ƙasar sifaniya mai shekaru 24 idan ta biya jimillar euro miliyan